يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولى ربامنا منا كافية سبيل وتر رمضان bayan jira محمد صلى الله عليه وسلم daga garin makar zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu miladiyar ta shekara dubu biyu da ishirin da kamar wata shekara kamar kowace shekara insha Allah yau rana ta biyu ga ramadan kenan za mu fara tafsirin mata da ake a cikin wannan masallaci mai albarka Allah muke roƙo ya dace da mu duniya da lahira Allah mu muke roƙo ya dace da harshen mu wajen faɗin gaskiya da kuma bin gaskiya kuma muke roƙo ya hana mu faɗin ƙarya da kuma bin ƙarya za ka tafsirin mu na wannan shiga zai tashi ne daga suratul juma'a suratul juma'a mana daga kan ido biyar kenan zuwa ƙasa sannan fa'idan haka shi ne kasance a karanta wa iyaye mata wajen da suka iya karantawa a cikin littafin Allah don ya kasance su dinga fahimtar me ake karantawa na ayoyin Allah idan ana karantawa Allah muke rukuwa ya datar da mu duniya da bayyana daga cikin littafin aljami wa al’akamil ƙuran na imam kurkobi rahmatullahi alayhi yake cewa suratun juma’a madaniya suratun juma’a mai madaniya mana an saukar da ita a garin madinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahiyar ihida a sharata aya tana da ayoyi guda goma sha ɗaya. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك تعتبت كسي مسلم حديث دهوجن صحابي دم البركة أبو هريرة الله يدل شيء كتوى خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة من ذن إراك توفي الخير رانا ذاك سامرانا تافتو أجكنتا to ita ce ranar jima'a ranar jima'a manzo Allah ki tafi khuliqa adam a cikin ranar juma'a ne aka halitta annabi adam alaihi salam wa fihi udkhila aljanna a cikin ranar jima'a ne aka shigar da annabi adam alaihi salam cikin aljanna wa fihi ukhrija minha a cikin ranar jima'a ne aka fitar da annabi adam alaihi salam daga cikin gidan aljanna aljanna da ummu mutu za mu koma cikinta wala taqumu sa'atu illa fi yawmil juma'a manzo Allah ki cewa ba za a tada alkiyama ba sai ranar juma'a wa an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam har wa an karwar da Abu Huraira sahabin albarka Allah ya da shi ke cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah ya da mace Allah tabbata ga shi ke cewa nahnu al-akhirun al na yawm al mu alwan manzan Allah mu ne mutanen ƙarshe sannan kuma al na yawm al sannan kuma mu ne mutanen farko na tashi al-qiyamah kaga la shakka wannan wani fifiko ne wata daraja ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance mu ne al'umma na faruko mun kasance mu ne al'umma na mene na ƙarshe amma Allah subhanahu wa ta'ala ya samu mu ne kuma al'umma farko ranar tashi alkiyama wala nu awwalu man yadkhul aljanna manzo Allah ya ruwa manzo Allah ya ce al'umma farko da za ta shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba an utul kitab manzo Allah ka dadda su an ba su littafi kamar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qablina ka hum wa utinahu min ba'dihim sannan mu al'ummar manzon Allah an ba mu littafi bayan wa'incan al'ummar suka shude kamar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ikhtalafu sai suka yi sabani cikin littafin da Allah ya ba فهدانا الله لما اختلف فيه من الحق sai Allah shirya da mu dangane da abu da ake sabani da shi na gaskiya fa hada yawm Allah manzo Allah ki ta wanda ki ranar Allah bi sulifu fi wata ke sabani a cikin ranar juma'a asali ta al'umma da tsaro ne kama Allah hadana Allah lahu Allah ya datar da mu ya shirya da mu ga wannan ranar juma'a qala manzo Allah kita yawmul juma'a ita ce ranar juma'a fal yawm fal yawm lana wa gadan lil yahud wa ba'da gadan lin nasara Man Allah kita ranar juma'a ta musulmai ce kadai sannan kuma ranar asabar ta wuri ke sannan kuma ranar lahadi sana sarata yanzu manzon Allah صلى الله عليه وسلم هكا حديث يابو كنت سيد مسلم دقى ابن عباس دابي وليلة الله يدرسو سيكي شوال الله يمزال يا كتن في ذران الجمعة ينا ترم سورة الجمعة ده سورة المنافقون أتكن سنة الجمعة مزال يعني إذا سنة الجمعة لك تستوت الجمعة ده قوة سورة المنافقون أتكن سنة الجمعة شاكي شاكي نوى kaga yanzu al'uwan ta jawo ta fi uku a cikin sallar juma'a da ta kai wannan limamu ba ya tsawaita sallar farko shirin baki da ya zama da mu kan tafarki turba ta gari za ka imamun kasimi a cikin mahatar sa'awi ya da kanto maganar ibn ashur yake cewa manufar wannan sura ta satun juma ma'ana yanzu ka bi gaje da ka dai wata summarizing na tura. me sura take nufi wata sako sura take isarwa zuwa ga al'ummar musulmai yake cewa ما نزلت لأجله وهو التحذير من التخلف عن صلاة ya دليل ليس ألا يتوكد أن سورة سورة juma'a سورة juma'a? shi ne a ja kunnan mutane daga barin zuwa sallan juma'a ana sallan juma'a kana wajen sana ana sallan juma'a kana hirar duniya ba yirar layira ba ana sallan juma'a kana kan motarka ana sallan juma'a kana kan mashin ɗinka ko kan kekenka ka ki tsayawa ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya da aka yi ta wannan sura idan ka rubuta ayoyi sha ɗaya magana take yi da jan kunne A kan lallai musulmai tsoron Allah ya garanta su kiyaye sallar juma'a wal amru bi tarki ma yushkilu anha fi waqti ada'iha sannan wannan sura a dukule idan ta dauke ta tana umarni ne lallai musulmi ya bar dukkan wani abu da zai shagaltar da shi daga zuwa ba da sallar juma'a wa qadama li za ka sai Allah subhanahu wataala ga bai wannan hali sai ya gabatar da wasu ganganu at-tarwihu bi jalalillahi ta'ala farko Allah subhanahu wataala sai ya fara nuna wa al'umma da musulmai girman shi wasu bi rasul sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wataala ya nuna al'umma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu rasulun ila al-arab sannan shi manzon Allah manzo ne zuwa ga larabawa baki daya wa man sayalhaqu bihim da kuma al'umman da za ta zo su biyo bayan larabawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga wa anna risalatahu lahum fadlun min Allah sannan kuma lallai aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya manzon Allah falalati ga al'umma da ka shi Allah ta wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء ذاك ايماني ده من دان الله ايماني ده القران فلا لا سوى الله سبحانه وتعالى yake ba wanda yake sauki wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa siyaba sawtiyatun li dhanbi yaw daka bayan Allah ya ambaci da girmamawa ya ambaci matsayin manzon Allah za ka wannan wata shimfiɗa ce dangane zargin yahudawa wanda su yahudu li'annahu hasadul muslimina ala tashrifin bi hadati su yahudu da nasara sun kasance suna wa musulmai hasada da baki ciki ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka mu ya ba mu matsayi da wannan addini addinin Allah addinin musulunci wa min jumlati ma hasaduhum alayhi wa naqabuhu أن جعل يوم الجمعة يوم فاضل في الأسبوع بعد أن كان يوم السبت yana cikin jumlan abin da Allah subhanahu ya girma ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa da shi shine Allah subhanahu wa ya sanya ranar jumma ita ce rana rana mafi alkhairin ranakun sati bayan kafin haka kuwa ranar asabar ita ce ranar da ta fi kowace rana daraja amma lokacin da wani suke sabani suka rena nima da Allah ya mutu sai Allah ya mai da ranar juma'a ta kasance ita ce mafi alkhairar ranakun sati sannan Allah ya cire zaɓuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan rana wa ibtali zalim annahu awliya Allah sana'ati wannan sura da mu gane lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓata riyawar da yahuda da nasara take yi wai su ne masoya Allah za ka Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ya nuna musu wannan riyawar suke yi ba gaskiya ba ce wata wuzi kawai in sarrafu ana lima ji'i iri tijaratin min ash sannan kuma a ƙarshen suran da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi wasu mutane a lokacin da kace suka kawo da kai suka juya baya daga sallar juma lokacin da abinci ya zo mutu daga garin siriya to da shi shine abin da imamu ibnu ashur ya ambata kitabun at-tahrir wa tanwir na manzar far wannan sura da ka yanzu kai sai kiran za mu je kan surar baki ne kai ce ubangiji bai kita ba da bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ذات بيان سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahma mai jin kai da sunan Allah mai rahma mai jin kai da sunan Allah mai rahma mai jin kai da ka sai Allah yake cewa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fil ardi al hakim abin da ke sama da kasa baki daya suna wa Allah subhanahu wa ta'ala suna barkake Allah daga dukkan kowace tawaya wanda shi Allah subhanahu wata'ala shi ne mai mulkin sama da ƙasa al-qudus wanda Allah subhanahu wata'ala matsarkaki ne ya tsarkaka daga dukkan kowace tawaya al-aziz al-hakim Allah mawayi ne al-hakim sannan kuma Allah subhanahu wata'ala cike yake da tsarin hikima hikimar Allah subhanahu wata'ala da yawa take to kaga sai Allah subhanahu wataala ya bude surar da yi wa kanshi tasbihi zaka shi tasbihi wa Allah yana cikin mafi alkhairin maganganu Mana sarkake Allah subhanahu wataala bawan Allah ko bayarwa Allah ce subhanallah to wannan kalma tana cikin mafi soyuwan kalmomi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan shi an bishi tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala lallai yana cikin mafi falalan ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye sa na gidan duniya ma'ana tsarkake Allah yana cikin ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su a ran gidan duniya ma'ana tsarkake Allah ya fi dukkan wani abu da ke nan duniya daraja sannan shi tsarkake Allah yana cikin ababen da suke kankare wa mutum zunubai sannan su kankare wa mutum kurakuran da ya kasance ya aikata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Sannan tsarkake Allah yana cikin dashe da Allah subhanahu wataala zai yi wa bayi Mana manabarta ranar tashin alkiyama cikin gidan aljanna malaika ita su na tana cikin bishiyoyi wanda bawan Allah zai gansu ranar tashin alkiyama a cikin aljanna suna tare da shi sannan ita tsarkake Allah su wata wataala hanya ce ta samun gwaggwaban lada a nan gidan duniya da kuma layira sannan tsarkake Allah su wata wataala yana cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba bayan shi sannan sarki Allah subhanahu wa ta'ala sawabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mizanin mutum account ɗin mutum na aikin lada ranar tashin alkiyama ya kasance ya yi nauyi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah muna roƙonka ka sanya cikin bayan Allah wanda mizanin na aikin lada zai yi nauyi ranar tashin alkiyama sai da yawan ambatanka da yawan faɗin subhanallah walhamdulillah sannan shi faɗin subhanallah sababi ne na Allah subhanahu wata'ala ya tiri wa mutum kaskanci daga cikin ranshi sannan faɗin subhanallah sababi ne na Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka darajar mutum a nan gidan duniya da rayuwa da kama mutum yake cewa يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي مات في الأميين رسولا لأن الله سبحانه وتعالى شيني وند يكون منذ في الأميين كلا رباوة لا رباوة الله سبحانه وتعالى ياتي مسؤال الأميين صور وسيا كراتوبا وسيا رتوبا da ka Allah sallallahu ke cewa lalle Allah subhanahu ta'ala shine wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ummiyin cikin larabawa minhum wani manzo daga cikin su rasulan minhum wani manzo daga cikin su shi wannan manzon bai yake yatlu alaihim ayati yana karanta muku ayoyi na Allah wa yuzakkihim sannan yana tsarkake su daga dukkan kowace tawaya wa yu'allimuhum kitaba. sannan yana karantar da su littafin alqur'ani Wani hikimata yana karanta musu hadisan shi fassaran ayoyin alqur'ani wa in kanu duk da sun kasance min qablu kafin nan, allai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la fi dhalalin mubin lalle suna cikin wata bata mabayyaniya da ka fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umman duniya suna cikin dimuwa suna cikin wani yanayi na damuwa har sai da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta sanadiyar zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya yayewa duniya damuwar da take ciki sannan Allah subhanahu wata'ala ya dawo da su kan tafarki na gari wannan ya sa Allah subhanahu wataala yake gauran yake yi wa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gori da kuma nuna wasu nemar da Allah subhanahu wataala ya musu na yi kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ke ce musu wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mi ruko da igira Allah baki daya wala tafarraqu kar mu raba واذكروا نعمة الله عليكم كتن نعمة الله سبحانه وتعالى يمكم إذ كنتم أعداء ألوكة لقلنك أبو كان جابا وجونا ذاك كنا جابا أتكانوكم كنا ياكي أتكانوكم الله يكتوا فأنقذكم منها في الله سبحانه وتعالى ya same ذاك والنبلاء ذاك والنبلاء لك رفيتكم وكنتم على شفا حفرة من النار da ta gabu don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kasance a kan wata gaba na wuta za ka ce Allah subhanahu wataala ya tsare ku daga cikin wannan halakar saboda zuwa annabi Muhammad sallallahu da karban addinin musulunci za ka ne nan Allah subhanahu wataala yana al'umma yana faɗa musu yana musu ne yana tuna musu ni'imar da Allah ya na aiko sai yana nita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ذاك فلن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ذاك ابن كثير الأميون هم العرب wanda ba su iya rubutu da karatu ba su larabawa haka ibn a cikin aljami na kyawun baki ta al'ummiyyun su ne larabawa dukkan su wa man kasa ba minhum wa man la yakun gama wanda ya karfi a cikin su ya iya rubutu ko ma bai iya rubutu ba li'annahu lam yakunu ahla kitab saboda su larabawa ba su karance ma abota littafi ba ba a ba su littafi ba kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malaki ta wakila al'ummiyun ibn imam kutubi kenan yake ta al'ummiyun allazina la yaktubun sune wanda ba sa rubutu wa kazalika kanat kanat quraish malaki ta haka ne qurayshawa larabawa suka zance cika mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rawa mansur an ibrahim qala al-ummi alladhi yaqra'u wa la yaktub da haka mansur ya rawaito da wajen ibrahim yake ta al'ummi shi ne wanda yake karatu amma kuma baya iya rubutu da haka imam kutubi yake ta rasula min ayyani muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya aiko annabi muhammad tsira da mutum Allah tabbata gare shi وما من وحي وما من حي من illa إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة وقد waladu za ta mana yake cewa babu wata anguwa cikin garin larabawa ba ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana dangantaka da wannan anguwa qala ibnu ishaq ibnu ishaq ta illa hayya taghlib sai dai anguwar taghlib fa inna Allah ta'ala qahara nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam minhu saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wannan anguwa ta tagrib linasara natihim so da su sun rike addinin nasara falam yaj'al lahum alaihi wilada manzon Allah Allah subhanahu wa bai sanya dangantaka tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen anguwa tagrib wa kana ummiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace ummi ma'ana baya rubutu baya karatu lam yaqra min kitab manzon Allah bai taba karanta wani littafi ba wala mi yata'allam sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karanta wani littafi ba ko kuma ya yaje ya nemi san wani littafi qal marwaji imamu qurtubi yake ta imamu ya ke cewa fa in qila idan ake cewa ma wajen imkinani an ba ba'sa nabiyyan ummiyan me fuska ta goji me fuska ta nuna baiwa ta aiko annabin da bai iya karatu bai iya rubutu ba ta yi wani ce to ai wannan tsabba ce ta zargi ga manzon Allah kalla ba haka abu yake ba fal jawabu anhu za ka amsa da naka baya kan fuskan baiwar da Allah subhanahu ya yayi wa al'umma ta aiko musu manzan da bai iya karatu da rubutu ba min salatati aw da fuskoki guda uku yake cewa fuska ta farko ne muwafaqati ma taqaddamat bihi bisharatul anbiya yin haka ya dace da abin da ya gabata na bisharar annabawa dangane zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu zai mushakarati hali li ahwalihim fa yakuna aqrab ila wafaqati Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin wanzu wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba zan iya kasance halin manzon Allah ya dace da halin larabawa dama su ba ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba za ka kasance sun ga manzon Allah bai iya karatu ba bai iya rubutu ba sai ya kasance ya kan shi ya fusa, su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fuska ta uku da dakawa da amsa dangane da mai wadda Allah subhanahu wataala ya yi wa al’umma na aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin shi ne niyan tafiya an hutu abban fi talimini ma za a ilayi min alkutub na tikaraha walhikwar na tikaraha za ka ne kasance a korarwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mummunan da wajen larabawa suke to ai abin da yake karanta wasu na alkurani ai ya koya ne كوكو ياجي يا كرسو للسافيني ثم يدكت وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وعشية سكت عيساك إنه يمتر فرقوني أكي كان توام ذن الله صلى الله عليه وسلم ثم الخطب بأن أمير وكت وهذا كله دليل مؤدفي مؤدفتي وسرت نبوتي ذاك دكت وانا أمير تعمبتا دليل لم وجود من ذن الله صلى الله عليه وسلم da kuma gaskiyar annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka rai mulka sai ke cewa fadan Allah subhanahu wataala wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan ya dace da fadan Allah subhanahu wataala wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ka ce wa mutanen da aka ba su littafi kafin al'ummar manzon Allah wal ummiyina da ma mutanen da suke al'ummiyin a aslamtun shin kun mi ƙariya fa in aslamu ilaika da suka mi ƙariya fa ƙarin sadau tabbas sun shari'a sun karbi hanya ta shari'a wa in ta wallawa mai da suka juya fuska fa ina ma a dai bala lallai abin da ke gaggar manzan Allah sallallahu alaihi shi ne kai saka sakon Allah subhanahu wa ta'ala wallahu basirun bil ibad lalle Allah subhanahu wataala mai tsinkayen bayi ne Allah muke riko da ta dabu duniya da lahira da ta Allah subhanahu ta'ala ya yi wa al'umma hasari ya aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya garje suke cikin tsananin bukata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ذاك يملك سكتا وهذه الآية هي مستاب إجابة الله li qarini Ibrahim, lalle wannan Aya. ta cikin suwatul juma huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula lalle wannan aya tana gaggata amsawar Allah subhanahu wata'ala ga annabi Ibrahim alayhi salam hina da'a li ahli makka a lokacin da yi wa mutanen garin maka addu'a an yi ba a sallawa fi masura minun a kan Allah subhanahu wata'ala lallai ya aiko mutanen maka wani manzo daga cikinsu za ka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu annabi a cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayati wanda wannan manzo da ka aiko musu ya ga sai dai daga karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkiyin sannan kuma ka ga sai daga tsarkake su wa yu'allimuhum kitaba sannan ya kasance ya dinga karantar da su littafin alqur'ani wal hikmata sannan kuma ya dinga karanta musu hadisan shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha Allah subhanahu wa ta'ala wa lahu alhamdu wal minna ala hin fatrati min ar-rusul zaka ibnu kasai ke cewa sai Allah ya koma manzon Allah lalle godiya ta tabbata ga Allah baiwa ta tabbata ga Allah a lokacin da ya kasance manzanni suka yanke wasu nutsin minas tudu ya kasance babu hanya ta gari babu hanyoyi na shari'a duka an shafi وقد اشتدت الحاجة إليه لن بقاتوا الأمة ألو تند الله يكون مثل الله سنة كيف أنا لم بقاتوا مثل الله صلى الله عليه وسلم وقدم قد سماه أهل الأرض عربهم وأجمهم أن الله تكم أن فتلا يا يفشي لمتانا كتا لا رباوانس دكوبك أجنس إلا وقايا من أهل الكتاب سيدكو وسعين كذلك wanda suke saura cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su littafi mimman tamassaka bima ba sallahu bi Isa ibn Maryam alayhi salam cikin wanda suke riko da wanda Allah subhanahu wata'ala ya yanko annabi Isa da Maryam da shi wani hada hana? Sau da haka Allah yake fara mana cikin aya huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula lalle ubangijin ku Allah wanda gaske shi yake mulkin sama da ƙasa wanda ya karanta ababen da ke sama da ƙasa suna barkake Allah daga dukkan tawaya to shi ne wanda ya yi kowa al'ummiyi wanda su iya karatu ba rasulan minu wani wanzo daga cikin yasu alayhim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wayu zakihim sannan yana tsarkake su daga dukkan kowace tawaya yana tsarkake su daga wayu wa yu'allimuhum ta wal hikma yana tunatar da su littafin alkurani wani hikma da sunna shi hadisan manzon Allah kenan wa in kanu duka sun kasance min qawlu ka bu aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la fi dalalin mubin suna cikin mata bayyana in ji Allah Za ka ta'ala daga malaki da wadalika annal arab abin da sa Allah ya ce wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin abin da Allah ya sa abin da ya sa shi Allah ya ce lallai rahun larabawa kafin zuwan manzon Allah suna cikin wani matawayyani mabayyaniya an al'arawa kanu kadiban mutamassikin bin ibrahim al-khalil alayhi salam larabawa a da can sai ce suna rukune da addinin annabi ibrahim alayhi salam fa baddaluhu wa ghayyaruhu suka santa addinin Allah wa qallabuhu wa qalafu suka juya addinin suka saba addinin annabi ibrahim alaihi salam wastabdalu bis tauhid shirkan wa bil yaqin shakkan ya kasance suka juya daga kadaita Allah suka fara shirka daga yaqini suka koma shakka wa btara'u ashiya alamiyya zambi Allah suka kirkiro wasu addini wasu ababe wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi izini da shi ba wa kadhalika al-kitab haka wanda Allah ya ba su littafi yahudu da nasara kenan kai baddanu kutubahu sun canja littattafansu wa harrafuha wa gayyaruha suka canja ta wa awwaluha suka canja fassarar littafin nasu wa ba a sallahu muhammadan salawatullahi wa salamu alaihi sai Allah ya yi annai muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bi shar'in azim da shari'a mai girma kamilin shamilin da jami'ar kan wanda wannan shari'ar a cikin take sannan kuma ta gama dukkan halittar Allah fi hidayatuhum a cikin wannan shari'a a cikin wannan shari'ar akwai shari'a zuwa gare su wal bayanu li jami'i wal bayanu li jami'i ma tatuna ilayhi min amri ma'ashi wa ma'adihi sannan a cikin wannan shari'a ta manzon Allah akwai bayani baki daya na abin da wadanda suke bukata na rayuwarsu والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم sannan kuma a cikin wannan shari'ar ta manzan Allah akwai kira zuwa ga al'umma baki daya zuwa ga abin da suke bukata na al'amarin rayuwarsu da kuma makomarsu sannan kuma akwai kira zuwa gare su zuwa ga abin da zai da su zuwa ga aljanna da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala wallahi wa an ma yuqarribuhum ila an sannan a cikin wannan shari'a ta manzon Allah akwai yani dangane dukkan wani abu da zai kusantar da su zuwa ga wuta wa taqdillah da kuma fushin Allah hakimun hakimun fasik li jami'i shuba lalle wannan shari'a ta manzon Allah tana hukunci ne ga dukkan kowace shubha wa shubutu wa raimi fil usul wal furu da dukkan wata shakka wata mutum zai same ta a cikin a cikin asali na asiyansu ko kuma abin da ke na fari a cikin asini wajen allahu lahu ta'ala wa lahu alhamdul minna jami'al mahasin sannan sai allah ta'ala wa ta'ala ya tattara wa manzon allah dukkan wasu ababe masu kyau mimman kana qabla wasu abin da ya kasance na al'ummar da zai kafa zuwa manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa a'tahu sannan Allah ya ba manzon Allah ma lam yu'ti ahadan min al-awwalin irin abin da ya ba kowa ba cikin mutanen farko wala yuhdiyahu wala yuhdiyahu ahadan min al-akhirin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da bai ba mutanen farko da mutanen kashi irin shi ba to wannan shine abin da ibnu kathir rahimahullahi alaihi ya ambata ta kaice dangane da wannan aya za ka ce Allah ta tsara ki da cikin aya ta uku wa na minhum wa na minhum lamma yalhaqu bihim sannan kuma lallai akwai wasu jama'a daban akwai wasu al'umma daban min wanda suke daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma yalhaqu bihim har yanzu ba sadu da larabawa ba ba sadu da manzon Allah ba ba su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana mu kenan ma'ana su larabawa Allah ya yi kowace da manzan Allah sun yi imani da manzan Allah to akwai tuma wasu al'umma da za su zo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala lamma yalhaqu min haythu wasadu ta sabon manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wacce ce su ne tabi'ai ga su suna da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai wannan aya tana magana akan dukkan wanda imani bayan larabawa ya shiga cikin wannan fage na Allah subhanahu wataala wa huwa al-azizul hakim tabbas Allah subhanahu wataala magoyayi ne al-hakim sannan kuma Allah subhanahu wataala mai hikima ne zaka nan ma da ke cewa fadan Allah subhanahu wataala wa akharina minhum lamma yahqu bihim mana yake cewa ai farin Allah subhanahu wataala wa akharina minhum lamma yalaqu bihim lalla ko su jama'a da daban minhum wanda suke daga cikin su lamma yalaqu bihim amma har yanzu ba sa da su ba mana yake cewa rawa imam Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala imam Bukhari Allah mai rama ya rawaito a cikin sahihin shi daga Abu Hurairah yake cewa na julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zo a gaban manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi fa unzilat alayhi suratul juma'a sai aka sauko da manzon Allah suratul juma'a ma'ana yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-malik al-qudus al-aziz al-hakim da ka lokacin da aka sauko da manzon Allah wannan aya وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قالوا تسعة فسكتهم من الله وسوى ونن wasu jama'a daban-daban wanda har yanzu ba sa da sabon manzan Allah manomi ya rasu wanda suwai fara falam yau raji a wuhun hajja su ila salata manzan Allah bai amsa musu ba a kan suwa Allah yake nufi wa a kari na min hunan Allah uku وفينا سلمان الفارس سنأتكم أقوي صحابة من ذن الله ذن البركة سلمان الفارس فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aza hannun shi akan Salman al-Farisi sannan manzon Allah ke cewa law kana al-iman inda surayya لناله رجال أو رجل من Allah ki ذا الله كتبت imani yana san wajen sauraruwar surayyaci to da lalle wasu jama'a cikin jama'ar wannan bawan Allah jama'ar Salman Farisi sun samu wannan imanin wannan hadisi Imam Bukhari ya toshi haka Imam Muslim da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da Ibn Abi Hatim da Ibn Jarir sun rawaito wannan hadisi za ka yi wa kasar ke cewa da hadisi dalilu ala an na hadisi tura mu dalili a cikin wannan hadisi akwai dalili lallai wannan tura ta tsohon juma'a an sauke da ita ne a cikin garin madina mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa ana uwa bi isati sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nan a cikin wannan sura da wannan aya za mu gane manzo Allah manzo ya zuwa ga al'umma duniya ba gida wannan yasa manzo Allah ke cewa wallazi nafsi bi yadi la yasma'u bi rajul yahudi aw nasrani manzo Allah ke cewa na nafsi da wanda na yake hannun shi babu wanda ne ji labarin an aiko manzon Allah ba yahude ne ko ba nasare ne sannan kuma kin imani da manzon Allah fa ce ya kasance cikin wuta yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kawai kenan bayan aiko manzan Allah shari'ar manzan Allah ta shafa dukkan kowace shari'a za ka dora mutum ya bar addinin da yake kai ya zo ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da lahira tabbas imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya ta tsira ita ce hanya da mutum ya yi ta to da ya bi ta to nan sai dai shari'a a nan gidan duniya da kuma layar layira ya Allah na rubanta ka samu cikin bayan Allah wanda suka shirayi da ta imamu kasimi a cikin mahasar sa'u da ke cewa qala ba'd da muhaqqiqin fi al-ayati mu'jibatun min mu'jizatin wasu da cimma lai masakakawa suke cewa a cikin wannan aya akwai mu'jiza cikin mu'jizar annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dalika fil ikhbari an ghaib al waqa abinda muka gane na mu'jizar manzon Allah a cikin wannan aya da wannan sura shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da wani labari na ghaibu wanda ya faru mana bayan manzon Allah ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daular musulunci ta faɗaɗa ta yadda ya kasance musulunci ya kasance daga tsibirin larabawa ya kasance shigo faɗin duniya ya kasance aka karɓi addini ya kasance wannan bishara da Allah subhanahu ya yi na musulunci al'umma tabbas wannan bishara ta auku sannan kuma ta ya ƙara lalle manzon Allah manzo ne na Allah subhanahu wataala manzo ne na gaskiya wal bisharatu bi dukhul al-umam ghayr al-arab fi al-islam qad sannan kuma lallai mun gane wannan bishara da Allah ta ta rai lallai akwai bishara ta faru ta yadda aka samu wasu al'umma wanda suke ba na rabawa ba su ya jira mutunci kawai mun kenan da haka mutanen Najeriya sun shiga musulunci ne a lokacin da larabawa kan ce suna kawo abinci daga ta wajen su za ka ya kasance mutanen Najeriya suka ga kyawun mu'amala na larabawa da gaskiyarsu za ka wannan ya sa muka shiga cikin addinin Allah muka tafi addinin musulunci faqad sara tilka al-umam allati aslamat min al-ard da ka imam al-qasim yake cewa da ka al'ummar suke balarabawa wanda suka karbi addinin Allah suka karbi musulunci bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya rasu za ka su ma bayan sun musulunta ana ce musu larabawa ni anna bilal musarat bilal al-ard da ƙasar su ta kora ƙasar larabawa sai da suna karanta alƙurani sannan an saukar da shi ga harshen larabci ne suna karanta hadisan manzon Allah da larabci aka faɗe su suna karanta littattafai na musulunci da larabci aka rubuta su rubuta lughatun lughatul arab yakan ce yaren da suke magana shi shi ne yaren larabawa yaren larabci wa kadhalika kadino, haka addinin sai shi ne addinin larabawa wanda Allah ya aiko manzon Allah cikin su wa'adatu mai kasance al'adarsu ta canza daga al'ada ta gargajiyanci ta koma al'ada ta larabawa hatta asbahu min al'arab jinsan wa dinan wa lugatan sai da kasance bakakken mutane suka koma kuma larabawa ta bangaren jinsi da kuma addini da kuma ta bangaren magana wa hatta fara lafzul arabi tulak ala kullu muslimin fi jami'il ajnas malik cewa sai da kasance lafazi na larabawa ana itilaƙe shi ne a kai dukkan musulmai daga cikin kowane jinsi bai rabe ne muri ne mutumin iraki ne mutumin siriya ne mutumin indonesia ne mutumin sudan ne duka ana ce musu larabawa to sun karfa addinin allah addinin allah muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu ummatan wahida saboda dukkan al'umma ne al'umma ce guda daya balarabi da bahaushe da iyamuri da bayerabe dukkan su al'umma guda ne za ta haka yana ƙara gaza ta faɗin allah subhanahu ta'ala wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida tabbas wannan ita ce al'ummanku al'umma guda ɗaya wa ana rabbukum sannan kuma ni ne mahalicinku fa'buduni ku bauta mu ji allah subhanahu wataala za ka kaga la shakka wanda bai wace, wata Allah ya yi wa mutanen da suke ba na rawa ba ta yadda Allah subhanahu wataala ya sa su ya musu baiwa da imani da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falala ce ta Allah yuti man yasha wanda Allah yake ba wanda yake so mana ki kan ta ci addinin Allah kin karbi musulunci kina sallah guda biyar kina azumi kina aikin haji kina ba da zakka فضل الله يؤتيه من يشاء فلا Allah واتع الله سبحانه وتعالى yake ba da ita ga wanda yake so za ka musulunci falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba kowa ne ya karba addinin Allah addinin musulunci ya musulunta ba za ka mutum ya wayi gari ya ga kanshi a cikin asirin musulunci lallai ya gane lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya mai falala ya mai baiwa ya so shi da rabauta a nan gidan duniya da lahira wallahu zul fadl azim Allah ke cewa lalle Allah subhanahu wataala me yawan falala ne me yawan daraja ne zaka ibn abbas ke cewa قال ابن عباس ابن عباس كيتو ايوان الخطيب يتو يكتا ايوان عباس كيتو حيث الحق Allah بالقرآن للي فراتي تألا واتي ألا يكي بعد والنفل زوان دي يكي تتكم بعيش ta yadda Allah subhanahu ta'ala ya riskar da jinsin bakakin mutane ga Qurayshawa wa ma na yake cewa ya ani al-islam ma'ana musulunci ta yadda Allah subhanahu ta'ala ya ba wanda suke ba larawa ba da gona wutar suka musulunta yi yu'ti man yasha falalar Allah ce wacce Allah yake ba da ita ga wanda yake so Ƙara wal kulaybi wannan ita ce imamu da magana da imamu kulaybi ya faɗa wakila wasu masu kace wa al alwahi wa nubuwa falala ce ta Allah ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala yi wahi ga manzon Allah sannan kuma yi wa manzon Allah annabta qala wal muqatil wanda ke magana muqatil wa qawla rami magana ta hudu innahu al mal yunfiqu fi ta'a ma'ana abin da Allah yake faɗi zalika fadlullah yuti man yasha wanda yake farala Allah yuti man yasha wanda Allah ke bada wannan farala ga wanda yake so cikin bayan shi da ka suka ce dukiya ce wacce Allah subhanahu ta'ala ya je ba mutum sai Allah ya saka mutum ya dinga ce da wannan dukiyar wajen taimakawa Allah subhanahu ta'ala ya yi wa Allah biyayya malik ta wa ma'ana qawlu abi salih sannan wani kuma ce abu maganan abi salih fa qad rawa muslim an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu imam muslim ya rawaito daga abi salih daga abu hurairah sahabi dan albarka yake cewa anna fuqara al-muhajirin lallai fakirai cikin mutanen garin madina mata a tawo rasulallahi sallallahu alaihi wasallam bakaru sun zo wajen mazan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi bakaru suke cewa ba ahlus susuri bil wujud lallai masu dukiya sun tafi da darajoji maɗaukaka wan na'imul muqim da kuma ni'ima mai dawama faqala wa ma za manzon Allah ki tambaye su masu kuri da wata daraja madaukakiya suka tafi da wata ni'ima madawwamiya suka tafi qalu yusalluna kama nusalli sabon manzana suka ce masu kuɗi suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasum suna azumi kamar yadda muke azumi wa yatasaddaquna amma sai dai akwai bambanci da mu da su suna sadaka da dukiyarsu wacce Allah ya su wala natasaddaqu mu ko ba mai sadaka ta da mu talakawa ne wa yuktifuna wala na'ti suna ƴan sabayi mu ba ma ƴan sabayi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tsara mutu Allah tabbata da yake ce musu afala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum shin baran karatar da ku ba a irin abin da ra ku riski mutane suka rigaye ku wa tasbiquna bihi man ba'dakum sannan kan ce ku rigaye al'umman da za su zo bayan ku ولا يكون أحدا أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم sannan babu wani mutum da zai kan ce ya fi ku fifiko da falala a wajen Allah sai irin mutumin da ya aikata irin abu da ku aikata qalu bala ya rasu Allah sai ka fuska shi eh muna jiya manzon Allah tsira da mutum Allah muna so ka bana mana abin da ranuwa mu samu dauka da shi kana sai wannan lakka tasabbihuna za ku ringa cewa subhanallah وتكبرون سنبوك لكرنك سوى الله أكبر وتحمدون سنبوك لكرنك سوى الحمد لله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة أبايا قوة صلى سوى ثلاثين دوك ملك سبحان الله ثلاثين دوك الله أكبر ثلاثين دوك الحمد لله ثلاثين دوك تسعين تركنا أبايا قوة صلى أغشكتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك Alhamdu, wa وهو على كل شيء قدير idan ke fara ka dari kenan idan kika yi haka to tabbas da ki ragayi al'umman da kace suka garagaye suka ragaye ki wajen aikata aikin alkhairi qala abu salih abu salih ke cewa faraja fuqara'ul muhajirin ila ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai fakiran mutanen garin maka suka ƙara dawo wajen manzon Allah suke cewa manzon Allah sami'a ikhwanana ahlal amwal bima fa'alna fa fa'alu mislahu ya manzon Allah ɗan uwanmu masu dukiya ba masu naira sun ji abin da kawai umarni da shi na tasbihi da kabbara da kuma gode maka sun da aikata irin aikin da muka aikata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce musu zalika fadlullahi yuti man yasha lalle wannan fadalar Allah ce wacce Allah subhanahu wataala yake ba da ita ga wanda yake so wallahu min fadla min lalle Allah fa ta'ala ma abokin yawon falala ne mai girma Allah mu muke roƙo yana kada mu duniya da lahira Allah mu roƙo ya ba mu ikon aiki da wani muke aikatawa sai ka mutuwa sai suke mu lalle wata mina cikin watan albarka watan alkurani idan ana karanta alkurani ana sauraron mai ake karantawa ne ba a surutu to da Allah ta wa idza quri'a alquranu fastami'u lahu wa an tura Allah la'allakum turhamun idan ana karanta alkurani da ka fastami'u lahu ku dinga jin me ake karantawa wa an ansitu sannan mu yi la'allakum turhamun tabbas da wala rahma ya Allah muna roƙon ka samu cikin bayan Allah wanda ake musu rahma ya Allah muna roƙon ka samu cikin bayan Allah wanda ake tsame ta daga wata zuwa aljanna cikin wannan wata ya Allah muna roƙon ka ka sa wannan Ramadan din ya kasance mafi alkhair Ramadan a cikin rayuwarmu Allah muke rubu na da mu jura da rayira Allah muke rubu ya kara zuta mu Allah muke rubu ya kara yarwa ta mana kira yin wanki da subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin da ka idan akwai tambaya a dinga rubutawa takarda ana kawo ana karantawa Allah ya gurgurata da mu Allah ya salli ala Muhammad وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلى الله على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الاربعه المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا معهم بعلمك وجودك يا أرحم الراحمين روان الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين واجعلنا مع هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واتى امتنا ولا امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر اعمالنا اللهم اغفر لكل وطن المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانيه وبنبيك برسالة وأتوا على ذلك الإسلام لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من الأموال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين